Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 27 ga watan Mayu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wani rahoto da babban bankin Najeriya CBN ya fitar a kwanan nan ya nuna cewa 'yan Najeriya sun kashe kuɗi fiye da dala miliyan 220 wajen karatu a ƙasashen waje a cikin watanni uku. Sai kuma a Ghana inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta a niyyar ƙulla alaka da Majalisar Dokokin Ƙasar Mozambique a matsayin hanyar ƙara danƙon zumunci tsakanin Accra da Maputo. muna kuma da rahoto daga kasar kamaru inda gwamnatin kasar ta rugurguza gidajen mutane da dama a wasu unguwanni da nufin gina babban otal sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku nasihar juma'a amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkara wani matashi ɗan bindiga da ya harbe har lahira yara sha tara da malamai biyu. Jami'an sun ce ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne ɗan shekara sha takwas da ya ban makarantar sakandare ya shafa mintuna arba'in zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji hudu inda ya kashe mutane ashirin da ɗaya a makarantar firamare ta rob da ke karamin garin ubalde a jihar texas shaidu sun ce iyayen yaran da suka makale a makarantar da ke kusa da unguwar da suke zaune kuma 'yan kallo da suka taru da tsakar ranar talata sun ɗaga wa 'yan sanda murya da su shiga makarantar su kawo ƙarshen barna wani da ya shaida lamarin a wajen makarantar wan karanza mai shekara 24 wanda ya kalli abin da ya faru daga wajen gidansa da ke kan titi ya ce mata sun ɗaga wa 'yan sanda murya ku shiga ciki ku shiga ciki dakarun rasha da ke arewa maso gabashin ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar rasha da alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa ya zama abin da wasu jami'an kasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba. Hukumomi a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar Ukraine, sun faɗa jiya Alhamis cewa harin da Rasha ta kai ya kashe fararen hula aƙalla bakwai tare da jikkata wasu sha bakwai yayin da aka gwabza ƙazamin faɗa arewa da gabashin birnin. Shaidu a Kharkiv sun kuma bayar da rahoton jin ƙara fashewar wasu abubuwa yayin da sojojin rasha suke alamar suna kokarin kakkaɓe wurare a arewacin birnin dakarun rasha da ke kusa da kharkiv an ci gaba da korasu daga birnin zuwa kusa da kan iyakar rasha a wani farmaki da ukraine ta kai a farkon wannan watan sai jami'an suna da alamar moscow ta yanke shawarar ja da baya watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta is abu alhassan alhashimi alkuraishi ya kare ƙasa da watanni uku da fara mulkin shafin intanet na oda tv na turkiyya ya fara bayar da rahoton kame abu alhassan jiya alhamis yana mai cewa 'yan sandan turkiyya sun kama shi ba tare da harba harsashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a istanbul a makon jiya shafin ya kara da cewa ana yi wa shugaban nayas tambayoyi kuma shugaban kasar turkiyya rajib tayyip erdogan na shirin sanar da kaban a hukumance tare da yin karin bayani a cikin kwanaki masu zuwa. A gefe guda kuma wasu manyan jami'an Turkiyya biyu da suka bugaci a sake sunansu sun tabbatarwa da Bloomberg News kamun inda suka kara da cewa an sanar da Erdogan da dai jami'an Amurka sun yi taka tsantsan. In anjima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen mu wani rahoto da babban bankin najeriya cbn ya fitar a kwanan nan ya nuna cewar 'yan najeriya sun kashe kuɗi fiye da dala miliyan 220 wajen karatu a ƙasashen waje a cikin watanni uku a yayin da malaman jami'o'in ƙasar ke yajin aiki sai baba ta gani wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aika mana da karin bayani shi dai wannan bincike ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'i a najeriya suka shafe fiye da watanni uku suna yajin aiki domin ganin gwamnati ta biya musu bukatunsu da ya shafi inganta ilimi da kuma na albashi binciken babban bankin najeriya da na cbn ya gano cewa a tsakanin watan disamba shekarar bara zuwa watan fabrairun bana iyaye sun kashe waɗannan nairori ko biliyoyin naira wajen fitar da 'ya'yansu kasashen waje domin karo ilimi wannan bincike ko ƙididdiga da babban bankin kasar cbn ya fitar da bai zo a 'yan najeriya musamman ma iyaye da kuma ɗaliban da mamaki ba ganin yadda harkar ilimi ke ci gaba da taɓarɓarewa a najeriya dokuwa da ikirarin da gwamnatin najeriya ke yi na cewa za ta shawo kan lamarin profesa muhammad kuta yahaya wani tsohon malamin jami'an ibadan ne kuma ya min ƙarin haske game da hanyoyin da za a bi na kawo kawo karshen matsalar yajin aikin malaman jami'o'i a kasar. Ni na zauna da gwamnoni ciyaman kai da fahimi na da ya ce to ni sa mitin da shi da asu na kira uguye min abokina na ce ku zauna a daddale saboda yara makaranta to shi ne suka samu gamsuwa saboda ba kyau a ce kullum sai yaji ba na son yaji aiki duk abin da yake ciki a zauna a shirya a gyara to yanzu dai ana nana magana kuma ana alfahari da mai gidana professor ibrahim gambari saboda shi yana nan yana magana da mutane akan aka kuma muna alfahari alfahari zai taimake mu za a yi wannan kuma za a samu nasara yana na yana shiga magana magana kuma yana ci gaba mu yi magana da shi kwanakin baya akan damuwa da muke da shi saboda bar yara gida ba dadi ba kyau mu dinnan da kake gani da muka je university ba batu wani strike kafa sani mun gama masters kafa sani mun gama phd ba wani da damuwa amma yanzu kawai mutum ya shiga makaranta shekara bakwai shekara shida ba za ka ga makaranta ba daɗi so ni na tausayin yara na tausayin iyaye na tausayin gwamnati da kudi ya zama zama abun da ba priority ana sa kudi an yi da bai kamata ba kamar yanzu a ce ana wani school feeding program yara ne nawa ne suke zuwa makaranta ana fidda kudi a ce an fitar da kudi 99 billion 999 billion kuma makaranta abun da makaranta suke suke bukata 400 billion a kawo ma a yi wani abu ma a tallafa ma jami'oi yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na ganin ta kawo karshen yajin aikin malaman jami'a a najeriya nisan kwadagon kasan chris ingige ya bayyana cewa cewa gwamnati ta ware naira biliyan 23.5 domin biyan malaman jami'oi kudaden su da na arias da suke bin gwamnati a inda ta ware naira biliyan 6 ga kwalejojin kimiyya da fasaha da kuma naira biliyan 4 ga kwalejojin ilimi na kasar inda jimilla ya tashi zuwa naira biliyan 33.5 sai dai a martanin ta kungiyar malaman jami'oi ta kasa wato asu ta ce har yanzu da sauran rana a kaba domin kuwa gwamnati ba ta ce komai ba game da tsarin nan na biyan albashi na ippis wanda take adawa da shi babin jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibrin har yanzu dai kuna tare ne da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Kasashen China da Rasha sun yi watsi da matakin Amurka na jagoranta kakaba Koriya ta Arewa karin takunkumin kare tattalin arziki sakamakon sake harba makami mai linzami da ta yi kirar ballistic lamarin da ya raba kan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a karan farko tun bayan da ya fara hukunta Pyongyang a shekara ta 2006. Sauran mambobin majalisar sha uku dukansu sun kada kuri'a amincewa da kudurin da Amurka ta gabatar na haramta safarar taba da mai zuwa koriya ta arewa wanda shugabanta kim jong-un ya kasance mai shan taba sigari har ila yau za ta sanya lazarus a jerin sunayen kungiyar masu kutse ta intanet waɗanda amurka ta ce tana da alaƙa da koriya ta arewa koriya ta zo ne kwana guda bayan da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda uku ciki har da wanda ake kyautar zaton shine makami mai linzami na ballistic mafi girma da ke kai nahiyoyi biyo bayan ziyarar da shugaban amurka joe biden ya a nahiyar asiya wata kotu a poland ta yanke hukunci a makon nan cewa dole ne wani dan jarida mai ɗauko rahoton yaƙi ɗan ƙasar sifaniya da ake zargi da yi wa rasha leƙen asiri dole ya ci gaba da zama na tsawon watanni uku a tsare ba tare da samun damar ganawa da danginsa ko lauya ba. Pablo Gonzalez wanda ke da takardun zama ɗan ƙasar Sifaniya da Rasha, yana tsara wani gidan yari na Poland mai tazarar kilomita 400 da kawarsa tun a watan Fabrairu bisa zarginsa da yi wa Rasha leƙen asiri, sai dai ya musanta zargin. Wata kota a Poland ta yanke hukunci a ranar Laraba cewa Gonzales ya ci gaba da zama a gidan yari na tsawon watanni uku karo na biyu. A ƙarƙashin dokar Poland, ana iya rike shi har zuwa shekara guda. idan aka same shi da laifin leƙen asiri za a iya ɗaure shi na tsawon shekaru goma. Lauyansa ɗan ƙasar Sifaniya Gonzalo Boyi ya ce ana takaita samun damar ganin takardun ƙarar da aka shigar a gaban kotu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kasar Ghana, inda Majalisar Dokokin kasar ta ƙudiri niyyar ƙulla alaka da Majalisar Dokokin kasar Mozambique a matsayin hanya ƙara danƙon zumuncin tsakanin Accra da Maputo. Daga Kumasi ga Redwan Abbas da ƙarin bayani. Shugaba Filipe Jacinto Inyosi ya ce ziyara zuwa majalisar dokoki ba kawai don cika tsarin da aka yi dangane da rangadinmu ba ne. Dama ce ta duba baya saboda tsarin mulkinmu ya dogara ne akan damar yin siyasa ga kowa da 'yancin rabon iko da kuma ƙarfin aiki da shari'a. tun shekara ta 2020 muka ɗauko wani sabon salon zaben gwamnonin yankuna a bisa tafarkin jam'iyyun siyasa barkatai tsari da ya samu asali daga tattaunawa tsakanin gwamnati da jam'iyyar renamo a bisa la'akari da hakikanin kasar mozambique ya kara da cewa uh, tsawon wani lokaci kasar mozambique suna ne kawai ƙasa. wacce ta yi fama da rigingimun soji wadda ya jawo damuwa na samun gina ƙasa mai arziki amma duk wannan ya wuce godiya ta tabbata ga mu na canza yawo mai ɗorewa don cimma matsaya. Shugaban masu rinjaye a majalisa Osai ce mai sabon so ya ce kamata ya yi kasar Ghana ta ribaci baiwar arzikin noma na Mozambique yadda kasar za ta inganta nata albarku na aikin gona ɗin ya ce. Mozambique produces Kasar Mozambique na nomar da hawa wato kofi, kashu, rake, rogo, masara, shinkafa da ɗiyan itace iri-iri. Kasar Ghana na da waɗannan kaya har da ƙari. muna buƙatar mu farfaɗo da masana'antar mu. sarrafin auduga dai a ƙasar kusan in ce ta mutu kakakin majalisar alban gbagbe ya yi ra'ayi da buƙatar da ke akwai na ɗasawa tsakanin ƙasashen afirka a harkar kasuwanci don ci gaban ƙasar ta afirka ya ce na rikan sheku cewa duk abin da aka faɗa dangane da haɗin kai ɗan ƙwarzame ne inda ana buƙatar cigaban afirka hanyar da ya kamata a bi kenan muna buƙatar mu duba tsakaninmu mu amince tare da yin yakini da darajojinmu mu yi aiki tare mu tallata waɗannan darajoji ga duniya yau muna jin daɗin albarka majalisar nan da wannan ziyara taka. Malam Isa Mai Rago jami'i ne mai fashin baki a nan birnin Accra ya yi min ƙarin bayani akan irin cigaban da za a samu in an tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen guda biyu Ghana da Mozambique. Ina ganin babban alkhairi zai janyo wa ƙasashen biyu. la'akari da cewa waɗannan kasashe suna da alaka ta diplomasiya na tsawon lokaci sa'an nan kuma da zai bunkasa cinikayya tsakanin su a fannin noma kenan da kiwo hasatan a fannin noman rake da kashu da sauran albarkan noma sa'an nan kuma ƙasar ghana za ta yi amfana da shawarwari na gari daga kasar mozambique a fannin ayyukan noma da kuma bunkasa cinikayya tsakanin waɗannan kasashe biyu na afirka har ma da sauran kasashen afirka baki daya ratwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwanullah bari mu rufe taskar mu a ƙasar kamaru inda gwamnatin ƙasar ta rugurguza gidajen mutane da dama a wasu angwanni da nufin gina babban otal. hakan ya jawo tashin hankali musamman ma ga mazauna anguwar balidukolo a duwala birnin cinikayyar kasar ga ƙarin bayani daga bakin muhammad bashir ladan Wannan waƙar makoki muryar wasu mazauna anguwar Balidikolo ne a birnin Duwala. A makon da ya gabata gwamnati ta rusa gidajensu a ƙaramar hukumar Duwala na ɗaya waɗannan mutane suka wayi gari cikin lamari na tashin hankali bayan da wani kamfani mai zaman kansa ya ce ya samu izini daga gwamnati ya afkawa gidajensu da nufin gina wani babban otel kimanin gidaje 60 aka rusa a daɗaɗɗiyar anguwar da ke kusa da bonanjo hatkwatar hukumomin duwala barista jean soga na daga cikin waɗanda suka rasa gidajensu a wani taron manema labarai ta ce firaminista ya yarda da ma'aikatansa shi yasa yake amincewa da duk wani irin labari da suke kawo mishi lambobin takardun ƙasa da aka nuna mana sun sha bambam da filayen mu a nan haka filayen da aka rusa shi yasa muka ce wannan ya zama zalunci sarkin duwalawa mai martaba jean-yves ibumbu duwala mangabel shi kuma ya ce mun yi zama kusan so goma sha biyar tun da aka fara wannan magana mun tattauna da firaminista da ministocin filaye na shari'a da gwamnan jihar littoral duk mun tattauna da su domin kiyaye wannan rushe-rushe duba da kurakurai da ma'aikatan gwamnati suka yi a lokacin da suka fara bibiyar al'ummarmu don sanar da su wannan aiki har majalisa a yawun da mun aika sakonninmu domin gudun abin da zai iya biyowa baya wannan abin da me yayi kama wannan ai daidai yake da kisan kare dangi na al'adu Al'ummar anguwar Shafoma da ke karamar hukumar Duwala na uku su ma suna cikin fargaba. Sun fito kan titi domin nuna ɓacin ransu kan labarin da suka samu na rusa gidajensu a ƙarshen wannan mako da muke ciki. Ɗauke da alluna da suka rubuta cewa ba za a dake mu kuma a hana mu kuka ba. Wannan labarin rushe-rushen gidaje da unguwanni ya mamaye ƙasar Kamaru gaba ɗaya. A nan ya wunde mun nemi ƙarin haske daga bakin masu faɗa aji a ma'aikatan ministan filaye, amma an rufe mana ƙofa ba mu samu shiga ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Bashir Laden. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Ilimin kimiyya wani bangare ne na ilimi da mutane suke yawan guje masa, amma kuma rayuwar ɗan adam cokal da al'amuran da ke gudana a cikin duniyar nan tamu sun ta'allaka ne akan ilimin na kimiyya. kamar yadda manazarci a fannin addini da kimiyya Ali Abubakar Sadiq ya yi bayani a game da yadda husufi yake aukuwa. kamar yadda ibn kasir ya ruwaito cikin littafinsa na albidaya wani haya ya ba mu labarin cewa a shekara ta goma bayan hijira an yi husufin rana lokacin da dan manzan allah ya rasu kuma sahabbai ma suna da irin wannan canfi a wancan lokaci sai suke cewa ai sakamakon rasuwan ne allah yake wa annabi muhammadu ta'aziyya nan take annabi ya tara sahabbai ya ce da su rana da wata ba sa husufi domin mutuwa ko kuma haihuwar wani dan adam al'amurori ne waɗanda Allah ya tsara halittarsa suke faruwa amma kuma daga baya an samu waɗanda suke alakanta shi kansa husufin da cewa ai zazzaɓi ne na wata ko na rana wato suna rashin lafiya to wannan ba wani dalili bane ya kawo shi saboda karancin ilimi na kimiyya amma kimiyya ta tabbatar da yadda ake yin husufi da dalilan da suke kawo shi to menene yake haifar da husufi yayin da hasken rana ko wata ya kauce wato daga wanda yake duniya idan ya kalli rana zai ga ta shiga duhu ko kuma zai ga wata ya shiga duhu kuma akwai na rana akwai na wata ga wannan husufi na kwanan nan da ya faru mun ga husufin wata a daren lahadi wanda ya kai har zuwa safiyar litinin kasancewar duniya da wata da rana dukkansu a cikin wani falaki suke iyo kowannensu yana zagaye akan hanyar shi to a yayin wannan zagaye nasu a duk lokacin da suka zama sun kasance a saitin layi guda idan duniya ta shiga tsakanin rana da wata to hasken rana baya isa kan wata maimakon haka sai duhun inuwar duniya ta fada kan wata to sai a ga wata ya tsunduma cikin duhu wannan shine yake haifar da husbin wata gajeren misali da mutum zai gane shine idan ka ɗauki farantin agogo wanda yake da hannun minti da sakan da awa dukansu suna zagaye a cikin wannan farantin kowanne yana bin hanyar shi wani baya shiga wani to amma yayin da aka ce sha biyu ta buga za ka ga cewa wannan hannaye guda uku sun saita a jerin layi guda daya to yayin da duk aka sami wannan shi yake haifar da husufi domin rana haskenta idan ya gangaro zai daki duniya maimakon hasken ya isa kan wata sai inuwa duniya ta fada kan wata wannan shine abin da ya faru wanda a kokarinta na ganin cewar ta ba da nata gudummawa wajen rage gurbataccen iskar carbon da ake shaka shugabar kungiyar a wifka alawiya baba musa ta bayyana yadda manoma a jihar kano za su iya ba da gudummawa da kuma irin ta gomashin da ke tattare da yin hakan za mu fara da yi wa manoma bita a kan shi wannan tsari na regenerative agriculture idan suka fahimta sai a ba su link sai su cike kinga sun zama members na farmers in ecoforce sai ka zo sai ka faɗi bishiya nawa kake so in ka ce ɗari uku sai a baka guda ɗari uku kuma sai a baka kuɗi wanda zaka kula da bishiyan nan har shekara biyu duk bayan wata shida zai turo maka da kuɗi adadin bishiyoyin da ka karba na kula da bishiyoyin nan kuma shi ma akwai yadda zai yi zai sa abubuwa yadda zai dinga duba lafiyar bishiya kowace bishiya idan ta mutu ba zai biya ka kuɗin ta ba so amma in ta mutu ka sanar sai a baka wata sai ka ƙara shukawa so abin da yasa aka ɗau shekara biyu an san cewa duk bishiyar da ta shekara biyu lafiya kalau ta riga ta gama girman da za ta iya rayuwa da kanta kuma sai aka duba cewa a tabbatar an zagaye gonarka babu ta inda ko akuyoyi ko wani abin zai shiga ya lalata su wa'annan bishiyoyin da aka shuka har ya ma ba da tsarin cewa duk wani wanda gonar shi ba a zagaye take ba shi zai dau nauyi da kuɗin shi sai ya zagaye maka gonarka a baka bishiyoyin ka shuka kuma za a tallafa wa manoma ba iya na Kano ba za mu fara da na Kano daga baya kuma za mu dau sassa na arewacin Najeriya ita kuma shugabar kungiyar mata da yanayi da ke zindar tana kokarin tabbatar da dashen itatuwa ne domin raya muhalli da kare lafiyar al'umma domin tabbatar da wadatuwar cimaka da karfin aljihu hukumar gandun daji suna ba mu horo suna sa mu akan hanya duk abin da muke yi muna zuwa mu gaya musu sai da suka ɗauki mota su guda biyu suka je suka ga inda muke aiki kenan sai sun je sun ga wurin namu in yayi su ba mu aka kwansai galgadi suke ba mu sosai suna cewa kuma su ma sun kama mu kuma su suka ba mu hanya da mu je mu ga partner abokan hulɗa su suke ga gaya mu ku je wuri kaza tunda aikin ku na shukoki ne kenan sai su gaya mu abokan hulɗa masu kula da harkar shukoki shi suka sa mu a hanya har muka je yanzu muka ga je izet je izet ta kama mu ita ma yanzu haka akwai wani pepinar da ta fice ta bangare mu mu je kawai za a gyara mu ko ta garka za a gyara mu to kamar menene ya kai ku ga yin haka sai ana ta dan Nijar ce da dan Nijar mu yanzu mun riga mun gani kawai ya kamata ne a yi kokari duk abin da mutum ya sani zai taimaka ma wani shi ma sai bayan Allah ne mu ma ba haka dai tashi ne muka yi muka ce haka zan kawai ba wani ya mu ba zama ne muka yi a ci gaban kasa mu ma mu ka gudun mu gunduma mu gudun mu kasa gaba daya kenan wannan dai muka ga muna shibka in muka je ko wani ya zo ya sai dai dan ya je ya sa a cikin gidan shi ne an wani kin ga kuma ai an yi dan Nijar ce da dan Nijar an yaki kenan da dan talauci kadan da hamada kuma yanzu wannan pepiniyar in ta taku in ta riga ai za ku rika kamar kaiwa kasuwa kuna hudda kuna saida da sauran kuna da wannan gurin sosai ma ku saboda mun imani da Allah an bude pepinar in wannan tamu ta tahi zogala kaga ga mutanen da aka zo su suka yi ta ka gani ka zo ka sha ruwa na famfo ne ba na tarki ba kenan abin da zan mu zo mu gyara tabbata abin da zan mu zo mu yi pepinar in dai na tabbata dai abin da dan tsafta a ciki kuma mun rika sai da daman dan mu samu mu rika sai dawowa mu ma kuma karkin mu dai mu dai dan mu kawo kokarin mu a cikin wannan harkoki na tahiyar kasa Mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau. Amma a tara da mu shiri na gaba domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman matamar abari da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. da Aisha Ma'azu yanzu kuma sai nasihar juma'a salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadu wa alihi ni ne professor mu'azu muhammad daga bangaren koyar da ce larabci na jami'ar maiduguri a masallacin shi maulanmu shewa mutface ne muke wannan faɗakarwa ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi akan amana da rikon gaskiya to yau matsalan musulmai duka akan amana ce da rikon gaskiya in yau aka zama kowane musulmi ya kula da haƙƙin amana da girman ta kuma zama mai gaskiya to duk matsalolin mu na duniya su warware kuma kowa zai sha'awar musulmi a cikin kuma duk da yin amana Allah ya ya nuna ta ga samai da kasai akan su doke ta suka yi roki Allah suka ce ba su yi abu saboda nauyin ta sai dan adam ya karba dan adam kuma Allah ya ce mai zaluntar kansa ne kuma jahili ne bai san karshen al'amarin sa ita kuma gaskiya annabi yana cewa Allah yana cewa da yana amince kula kun wasa ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to Allah kuma yana tare da masu gaskiya saboda haka annabi ya ce addina ma ila man tamana ka ba da amana ga wanda ya baka kamar da ita daidai ba ragi ba kai ko saboda haka ita kuma gaskiya ana son mutum ko me yake cikin mu'amala da me yake gaskiya cikin shugabanci a kowane da al'amari na mu'amala saboda haka yan uwa wato in yau muka zo muka riki gaskiya da amana to duk matsalolin mu Allah zai warware mana su kuma kome yana mu zai yi kyau saboda kuma na roƙon yan uwa musulmai a duk suke a duniya su kula da amana tsakaninka da mutane tsakaninka da musulmai da wanda ba musulmi ba ka da dabbobi da ciyayi da duk halittun Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkara wani matashi ɗan bindiga da ya harbi har lahira yara sha tara da malamai biyu. Jami'an sun ce ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne ɗan shekara sha takwas da ya ban makarantar sakandare. ya shafa mintuna arba'in zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji hudu inda ya kashe mutane ashirin da 21 a makarantar firamare ta rob da ke karamin garin ubalde a jihar texas dakarun rasha da ke arewa maso gabashin ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar rasha na alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa ya zama abin da wasu jami'an kasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba. Watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta IS Abu Alhassan Alhashimi kuraishi ya kare ƙasa da watanni uku da fara mulkin. Shafin intanet na Oda TV na Turkiyya ya fara bayar da rahoton kame Abu Alhassan jiya Alhamis yana mai cewa 'yan sandan Turkiyya sun kama shi ba tare da harba harsashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a istanbul a makon jiya to masu sauraro a na muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ya zama madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatarwa sai salman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.